بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وفي مراسيل الحسن إذا أظهر الناس العلم وضيعوا الأمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا بالأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال كنت آشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تسهر الفاحشة في قوم قط حتى يؤلنوا بها إلا فشا فيهم الطاؤون والأوجاء التي لم تكن مضت في أسلابهم الذين مضوا ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منئوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تهكم أئمتهم بكتاب الله وتخيروا مما ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بعثهم بينهم وفي المسند والسنن من حديث أمر بن مرة عن سالم بن عبد الجعد عن أبي أبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان إذا أمل الآمل فيهم بالقطيئة جاءه الناس تعذيرا فقال يا هذا اتق الله فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على قطيئة بالأمس فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وإيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والذي نفس محمد بيده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتعطرنه على الحق أطرا aula ya driban na Allahu bi kulubi ba a alaba sun malayal anukum kama la'anahum. Wata kara ibnu abid duniya an Ibrahim mabni amrin as-sanani qala auha Allahu ila yusha abni nun inni muhlikum min qaumika arba'ina alfan min kiyarihim wa sittina alfan min shirarihim qala ya rab هؤلاء الأشرار وما بال الأخيار قال إنهم لم يكذبوا لغضبي وكانوا يؤكلونهم ويشربونهم وذكر أبو عمر ابن عبد البر عن أبي, عن أبي إمران قال بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها فوجد رجلا قائما يصلي في مسجد فقال يا رب إن فيها عبدك فلانا يسلي فقال الله عز وجل دمراها ودمراه معهم فإنه ما تمعر وجهه في يقب وذكر الهميدي عن سفيان بن أيينة قال حدثني سفيان بن سعيد عن مسهر أن ملكا أمر أن يكسف بكرية فقال يا رب إن فيها فلانا الآبد فأوحى الله إليه أن به فابدع فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط وذكر ابن أبي الدنيا أن وهب بن منبه قال لما أصاب داود القطيئة قال يا رب اغفر لي قال قد غفرت لك وألزمت آرها بني إسرائيل قال يا رب كيف وأنت الحكم العدل لا يظلم أحدا أنا أعمل القطيئة وتلزم آرها غيري فأوهى الله إليه إنك لما عملت القطيئة لم يعجلوا عليك بالإنكار وذكر ابن أبي الدنيا عن أن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة وهو هو ورجل آخر فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة فقالت إذا استباه الزنا وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه فقال للأرض تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم قال يا أم المؤمنين أعذابا لهم قالت بلى موئذة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسقطا على الكافرين فقال أنس ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا إن الأرض تزلزلت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها ثم قال أسكني فإنه لم يأن لك بعد ثم التفت إلى أصحابه فقال إن ربكم ليستعتبكم فاعتبوه ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب فقال يا أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا وفي مناكب عمر عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها وقال ما لك وما لك أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فليس فيها زراء ولا شبر إلا وهو ينتك وذكر الإمام أحمد عن سفية قالت زلزلت المدينة على أهد عمر فقال يا أيها الناس ما هذا وما أسرع ما أحدثتم لئن آدت لا أساكنكم فيها وقال كعب إنما زلزلت الأرض إذا أمل فيها بالمعاصي فترئد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci na modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan darasi na littafi mai suna adda'uwar dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi na al'imam ibn qayyim aljawziya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine mu na 36 a jerin gwanan mu na wannan majalisi wannan shine na 212 idan ba a manta ba ibn qayyim ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yana kan bayani akan gadda zunubi yake da tasiri asarul ma'asi ala al-afrad wal mujtama yadda zunubi yake da mummunan tasiri ga mutum guda ko kuma ga wata al'umma irin yadda yake jawo ma wannan al'umma koma baya bal ya jawo mata halaka to anan ya ci gaba da kawo mana hadisai da kuma maganganu na magabata yakan kawo hadisai waɗanda suka tabbata da waɗanda ba su tabbata ba yakan kawo maganganu waɗanda suke na al'ummomin da suka gabata wato abinda malamai suke kira isra'iliyat maganganu waɗanda suke an samu su ne daga ahlul kitab annabi sallallahu yana cewa hadithu an ahlul kitab wala haraj idza haddathakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wala tukazzibuhum manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuna iya ɗaukan hadisin ahlul kitab ku faɗa babu laifi in sun gaya muku wani abu kakku gaskata kakku karyata malamai suka kara bayani akan wannan cewa abinda ake nufi da kakku gaskata kakku karyata idan labarin bai zo muku a cikin alkur'ani ko sunna sahihiya ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ba in ya zo muku a cikin sunna ko ya zo muku a cikin alkur'ani wannan dole ku gaskata domin dole ku gaskata abin da ya zo a cikin alkur'ani ko kuma abin da ya tabbata a bakin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bakin da baya ƙarya idan kuma Allah da manzansa suka kore labarin to dole ku ƙaryata saboda abin da duk Allah ya kore shi ko manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kore shi wannan ba zai zama gaskiya ba har abada abinda ake nufi da waɗancan hadisai labarin da ya zo daga ahli kitabi wanda alkur'ani bai zo da tabbatar da shi ba ko kore shi to bai zo da tabbatar da shi ba ko kore shi saboda haka kaga ka iya karkasa maganganun ahli kitabi zuwa gida uku kismi na farko wanda alkur'ani ko sunna sahihiya ko duka biyun suka tabbatar da shi ko kuma suka kore shi kaga anan zaka tabbatar da shi wanda suka tabbatar da shi kaga zaka tabbatar da shi kismi na biyu shine wanda alqur'ani ko sunna suka kore kaga anan zaka kore shi kismi na uku wanda alqur'ani ko sunna ba su tabbatar da shi ba ba su kore shi ba ba su ce akwai ba ba su ce babu ba to wannan shine zaka yi tawakkufi ba zaka ce eh 100 bisa 100 magana nan gaskiya bane ba kuma zaka ce ƙarya bane tana iya zama gaskiya tana iya zama ba haka ba saboda haka duk abin da zo daga ahlul kitab ya saba wa da alqur'ani da sunna zo da shi wannan babu shakka ba zai taba zama karbabbe ba wanda kuma alqur'ani da sunna suka zo da shi wannan daban muna da shi a cikin littafi mai tsarki za mu tabbatar da shi wanda kuma babu abin da yake da alaka da tabbatar da shi ko kore shi a cikin alkur'ani da sunna wannan ne aka ce hadithu an isra'ila wala haraj to ibn al-qayyim ya kawo wasu abubuwa daga magabata waɗanda sun ɗauko su kuma daga ahlul ya yace wa fi marasil hasan idan azhara an-nas al-ilma wa dayya'u al-amala wa tahabbu bil wa bil wa arham la'anahum Allah 'azza wa jalla 'inda dhalika fa wa ama absarahum zo a cikin hadisan da al albasri ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya ruwaito shi ba tare da ambatan wasiɗa ba mun yi bayani a wancan satin cewa marasilul hasan da'af wato dukkan hadisin da yake mursal ya biyo ta kan hanyar hasan al-basri da sauran sigarus sahaba dukkan shi da ifai ne wato ba a tabbatar da shi har ma wasu daga cikin malami suke cewa marasilul hasan karrish wato saboda rashin tabbatarsa saboda haka wannan hadisin kamar ibn qayyim yayi maka bayani akan cewa bai tabbata ba shi yasa ya faɗi kalmar marasil ya faɗi hukunci akan shi wannan hadisi idan azhara an-nasu ilma idan mutane suka bayyana ilimi wa dayya'u al <coughs> suka tozarta aiki wa tahabbu bil alsun suka so junan su amma da fatar baki kawai wa tabaghadu bil qulub amma suka ki junan su a zuci wa taqafu bil arham suka wato yayyanke zumunci la'anahum Allahu azza wa jalla inda zalika Allah ta'ala zai la'ance su a daidai wannan lokaci fa asammahum wa ama absaruhum ya makantar da ya kurantar da su ya kuma makantar da gannan su wannan hadisi kamar da muka ce hadisi ne da'ifi bai tabbata ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk da cewa abin da ya kunsa an san cewa abu ne da Allah ta'ala ya haramta ya hana wato bayyana ilimi da tozarta aiki wato ya zama akwai ilimi ba a aiki da shi ko ya zamana kana nuna kana san mutum da baki amma a zuciyarka kana zaginsa kana la'antarsa wannan duk wani abu ne da musulunci ya hana ko kuma yanke zumunci to amma hadisi da irin wannan siga cewa idan suka yi Allah zai musu kaza zai musu kaza hadisi bai zo ba da wannan sigar وفي سنن ابن ماجه من حديث عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه من حديث عبد الله بن عمر قال كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه أنا لفظ دا يكي وجهنا شابا بند لفظ دا مالا يكرنتا أما دي حديث شيء إني دي حديث عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه وأن ينا تشكين سنن لابن ماجه sannan yana cikin hadisin abin nan littafin hilyatul auliya na abu nu'aym ta hanyar Khalid ibn Yazid ibn Abdurrahman an abihi an ata an Abdullah ibn Umar akwai wata wannan isnadi yana da rauni akwai wani isnadi wanda bai kai shi rauni ba a cikin musadrak na hakim abi abdullah Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya hassana hadisin hasanun li ghairihi hadisi ne hasan li ghairihi yana cewa kuntu ashira asharati rahatin min al-muhajirin inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ne cikon na goma cikin wata jama'a daga almuhajirin mutanen makka waɗanda suke gurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato mutane goma daga cikin mutanen makka wanda suka yi hijira to ni ne cikon na goma in ji abdullahi dan umar muna zaune gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko muna wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biwajhihi sai manzon Allah ya fuskanto mu da fuskarsa fa qala ya ma'ashara almuhajirin yace ya ku taron muhajirai wato mutanen makka da suka yi hijira khamsu khisalin wa a'udhu billahi an tudrikuhunna abubuwa guda biyar ina neman Allah ya tsare ya tsare ni ya tsare ku kada ku riski waɗannan abubuwa guda biyar ma zaharatil fahishatu fi qaumin hatta alanu biha illa btulu bit a wal awja allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw abu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace alfasha ba ta bayyana a cikin wasu mutane ba har suka rika bayyana ta baro-baro kuru-kuru a fili illabtulu fi tsawa'id sai an jarrabe su da annoba iri-iri wal auja da cututtuka kala-kala allati lam takun fi aslafihim na madaw cututtukan da ba a taba samun su ba a cikin al'ummomin su da a cikin magabatan su da suka gabata ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان كما وسمتاني بستبع توي مأوني با واتو abin awo ko kuma sikeli in labtulu bis sinina face an jarrabe su da fari wa shiddatil mu'na da ƙarancin abinci wa sultan da kuma zaluncin shugaba shugabanni wannan shine abu na biyu abu na uku wa mamana a qaumun zakata amwalihim illa mun al-qatra sama kuma mutane ba za su taba hana zakar dukiyoyin su face an hana su ruwan sama falawla baha'i bahaim lam ba dan ma dabbobi ba samsam ba za a yi musu ruwan ba wala khafara qaumun al-ahda illa sallallahu alaihim aduwahum min ghayrihim kuma ba taba samun mutanen da suka rika karya yarjejeniya ba face Allah ta'ala ya ya dora makiyansu a kansu fa aka zo ba da mafi aidihim su rika kwace abinda wani sashi na abinda yake hannunsu wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzala Allah fi kitabihi illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum kuma matukar shugabannin su ba su yi aiki da abinda Allah ta'ala ya saukar a cikin littafin sa ba face Allah ta'ala ya sanya fadace fadacen su a tsakaninsu wannan su ne abubuwa guda biyar da annabi sallallahu alaihi ya zana a cikin wannan hadisi wadanda dukkanin su suna nuna asarul ma'asi ala al-mujtama ala al-afrad wal mujtama yadda zunubi yake jawo al'umma bala'i da <clears throat> ainihin tashin hankali annabi sallallahu alaihi ya ga muhajirun da suke tare da shi yace abubuwa biyar ina ina neman Allah ya tsare ni ya tsare ku kakku suke su wato ya zama na sanda za su bayyana ni da ku duk ba ma doron ƙasa yace ma zaharatul fahishatu fi qaumin hatta alanu biha illa ibtulu bit tawa'in wal ajja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw nabi yace duk sanda aka samu alfasha ta bayyana cikin wasu mutane alfasha zinace zinace da luwadi duk sunan su alfasha to aka samu zinace zinace sun yawa har ya zamana ba a jin kunyar wato ita zina ɗin ko ba a jin kunyar alfasha din to yadda zai zama ma ana musu lasisi zama na ana yin su kwaro-kwaro a fili ko shi mazinacin baya jin kunya ma a ce a dangana ce da shi mazinaci ne ko ma ya rika alfahari da wannan a cikin mutane ko ya zama ruwan dare ko ya zama har suna da kungiyoyi da da za su iya kare wato kare manufofinsu ko ma su rika neman a a shar'anta musu abinda suke a halatta musu abinda suke a doka ta ƙasa da zamana su ma suna da yancin walwala ba tare da an tsangome su ba wato duk wanda yana daga cikin ilanu bil fahisha wanda kuma abinda muke gani yanzu kenan to abinda muke gani kenan koda a kundin tsarin gudanar da kasa constitution ba a ce abin halattacce bane to amma kuma kusan yadda ake mu'amala da abin kamar an halatta shi ne ba a daukan wannan wani laifi ne ba a daukan shi wani laifi ne don yau ka kama wani gashi ya yi lalata da wata ba wata kotun da aka yi shi a hukunta shi matukar da ba faɗe mata ba matukar ba faɗe mata ba don kawai dai kawai da yaddata da amincewarta kuma ta kai shekarun da suka ce ta kai ta kai shekara sha takwas to ba inda za ka kai kuma a ce ya yi laifi a yi da amincewarta da yaddata shi ma da amincewarta da yaddata in ka ga an yi hukunci to sai ya kai sai ya zama faɗi to kaga kusan an halatta abin a doka kuma ta kai yadda wasu za su ga suna da ma kungiyoyi ta yadda fitowa ana taba su ma a wani lokaci zai zama hadari kamar yan luwaɗi kungiya gare su mai karfi ta yadda ba kowa ne zai iya wani malami da ya ta kokarin yadda za a kawo karshen abin sai aka ja kunnensa wasu manya suka bugo suka ja kunnansa cewa to ya je dai ya yi wa'azinsa ya faɗa a rediyo ya faɗa abin amma kai ya ce zai ɗauki wani action wannan ba aikinsa ba ne ya fita daga wannan hanyar don wa'azi ya je ya yi wannan ba sai an saurare ka ba amma kai ya je ya ce za a rika kama su ko za a rika daukan wani mataki a kansu to duk sanda aka samu wannan sai Allah ya jarrabe ku da tsawa'in annoba iri iri ya jarrabe ku da cututtuka kala kala wanda kuma wannan abu ne da kowa yanzu yana gani baro baro irin cututtukan da suke ta bayyana a dalilin wannan aika aika wannan alfasha wala da kasa qaumun al-mikyala wal mizana illa tulu bis sinina wa shiddati al-mu'nati wa jawr kuma duk sanda mutane suka rika tauye mizani mikiyali wato ma'auni ko sikeli sun zai yi awo da kwano ko zai yi awo da sikeli ya rika kwange to babu shakka Allah ta'ala zai jarrabe al'umma idan ta sun haka zai jarrabe da fari zai jarrabe da tsadar abinci ga abinci ana samu amma kuma tsada ba kowa zai iya saya ba sannan azzalimai za su rika a shugabanni za su rika zalunci wato abinda ake cewa idan ku kanku talakawa kuka rika cutar junanku kuka rika kokarin tsananta wa junanku ta hanyar 419 ta hanyar abin nan damfara to babu shakka kuma za ku ga daga wajen ubangiji ya jarrabe ku da da rashi din a rage muku ruwan sama a rage muku wato abincin da kuke samu sannan kuma shugabanninku su ma su ta zaluntar saboda ko a karan kanku zaluntar junanku ki ba ku karan kanku kuna zaluntar junanku kowa zai zai ma mai sana'a ne kokari yake yadda zai cuta a cikin sana'arsa duk kankantar sana'a sai ka ga mai ita yana kokarin yaya zai yi ya shigar da wani abu na rashin gaskiya a ciki ba ba ba yaro ba ba babban mai sana'a ba mai karamar sana'a kowa da kowa ko lebur ka ɗauka da zai share maka kwata sai ya san ya zai ya cuce ka ya daddanna wata takardar ƙasa ba zai fito da ita ba don kada ya kwashe haka za ka gani duk ƙanƙanta sana'a ƙwari ake a yi shigar da cuta a ciki to kaga idan ku kai haka don me za ku koka idan shugabannin shugabanninku suka cuce ku tunda ko ya junanku cutar kanku ku yi ko a junan ku kuna cutar da junan ku saboda haka sai Allah ya jarrabe ku da rashin wato wadatar ruwa kuma ya jarabe ku da da shugabanni waɗanda suke shugabanni waɗanda suke masu zalunci wa ma mana qaumun zakata amwalihim illa mun ilqatra min as-sama falawla al-baha'im lam yumtaru idan mutane suka hana zakka wato haƙƙin da Allah ta'ala ya ya yanka ya fitar a cikin dukiyar masu wadata da talakawansu mutane suka danne suka hana suka wato yi mata rikonsa kainar kashi to ubangi ta'ala sai rike ruwansa saboda haka ku rasa ruwa ku rasa ruwa kuma ku rasa rayuwa da sallah ce babu ruwan sama to an shiga cikin wani hali walau falaula albahaimu lam yumtaru ba dan ma dabbobi ba waɗanda su babu taklifi a su su ba dora musu komai ba dora musu wani abu na na wajabci ko na haramci a kansu ba su gairu mukallafina kuma suna buƙatar ruwan shan nan suna buƙatar su samu ingilici da za su ci abincinsu duk kuma wannan ba zai samu ba sai ta hanyar ruwan sama to saboda su kuke samun ma ruwa ba don haka ma sai a riƙe ruwan gaba ɗaya wala kafara qaumun ala da illa sallallahu alaihi wa aduwahum min ghairihim duk sanda mutane za su rika ƙulla yarjejeniya a tsakaninsu kuma su rika karya ta a zauna a yi yarjejeniya gobe ka ga an karya wani bangare ɗaya karya wani yarjejeniya ya yi gaban kansa to duk sanda mutane zai zama ɗabi'ar su ce ta'ada su ne haka babu wata yarjejeniya za ku da mutum sai ya karya maka to babu shakka wannan sabab ne da zai sa Allah ta'ala ya sallata waɗannan mutane wani maƙiyi daga waje wanda zai rika gana musu azaba fa aka zu ba ga mafi aidihim su rika kwace tashin abin da yake hannunsu kamar yanzu muke gani wasu ne za su zo arda daga waje su rika kwashe arzikin ƙasar ko a rika kwasa daga nan ana kai musu suna daskarewa suna amfani da shi a can wannan kaga duk yana daga shi al'akhdhu ma fi aidi yan mulkin mallaka abin da suka yi kenan daga waje suka zo suka bautar da da al'umma suna kwasar arzikin su bayan sun tafi suka ci gaba da kwasar arzikin kai har ma suka samar da waɗanda za su rika yi musu aikin kwasar arzikin suna kai musu to duk wannan yana daga cikin asarar na saban Allah da kaucewa hanyar Allah da al'umma za ta yi kuma ta gamu da shi wa ma lam ta'mal a'immatun bima anzala Allah fi kitabihi illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum kuma da zarar shugabannin su yi aiki da abin da yake cikin littafin Allah ba wasu basu mai da tsarin Allah ya zama shine tsarin rayuwa ba ya zama na mutane su suke tsarawa kansu yadda za su yi rayuwa ba ruwansu da abin da Allah ya ce ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shari'ar Allah ta zama babu ba ta da wani gurbi a rayuwarsu to babu shakka Allah ta'ala zai jefa tsananinsu a tsakaninsu wato zama ba jituwa kuma wannan shi ne abin da ma hankali zai hukunta da zara aka ce kai ne shugaba kuma kai za ka tsara wato yadda za a za ka gudanar da mulki kaga dole ne za ka tsara shi yadda zai dace da maslahar ka ba wai lalle ya dace da maslahar wasu ba zai dace da maslahar ka kai me kake so me baka so kuna dai ganin yadda ake ta maganar amendment na constitution ake ta jayayya akan wasu matsaloli waɗanda za ka samu akwai maslaha da son zuciya ta wasu a ciki to za a yi ta wannan ta taɓurza a yi ta wannan ja'in ja a yi ta tirjiya har waɗanda suka fi ƙarfi su tabbatar da manufofinsu da zarar kuma suka kau wasu suka zo su kuma sai su za su canza don saboda wannan fasalin da aka yi na wannan rigar da aka yanka ta musu kaɗan saboda haka dole ne su faɗaɗa su buɗa ta yadda za ta yi daidai da su za su daidai da bukatunsu to su ma za su ce za su yi su kuma waɗancan sun da ba su ne akan mulki ba za su yi tirjiya to za a shiga ja in ja to a haka sai ka ga ana ta rigima rigima ta kare a tsakankanin saboda mai saboda an aje tsarin Allah amma da tsarin Allah aka ɗauka to babu wani wanda yake da wani alhawa a ciki ko san Allah ba ruwansa da ya yi muhabatin wani ya karkata zuwa ga wani don a cutar da wani dukkan mu bayan Allah ne halittarsa ne ba wani wanda yake fi da fifiko a gurinsa sai wanda ya fi kowa tsoron Allah sai wanda ya fi kowa tsoron Allah ko wani irin jinsi ne ko wani irin launi ko namiji ne ko mace ne sauraka ubangiji ta'ala shi yi mu shi yafi sanin bukatun mu ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir wanda ya halitta bai san abin da ya halitta bane ya san abin da ya halitta saboda haka shi ya san menene bukatarka ka baka shi ya kamata ya tsara maka bukatunka in aka yadda ya zama na Allah ta'ala shi kadai ne zai tsara ko zai ba da dokokin to kaga anan za a samu wani abu guda ɗaya da za a ittifaki a kansa amma idan kowa shi zai tsara to zai tsara daidai da maslahar sani to anan kaga ba da za a kuma a zauna lafiya wani zai tirjiya ci shi bai amince ba wani zai ce an cuce shi to garin nemo haƙƙinsa to babu shakka abubuwa za su iya tabbaci su tabarbare a shiga rigima a shiga kashe-kashe ma wasu lokuta to duk wannan sakamako ne na an saki hanyar Allah shine wa malam ta'mal a'immatun bima Allah? fi kitabihi illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum Hum. المسند والسنن من min مر عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكلتا في مسند sunan أبي داود حديث عمرو بن shi kuma daga salim ibn abil ja'ad daga abi ubaida ibn abdullahi ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan isnadin akwai intifa a ciki na farko akwai salim ibn abil ja'ad wanda ana maganar ko shi ne ko kuma ba shi ba ne wato salim ne a cikin isnadin ko ba salim ba ne ko abdullah ne sannan abu ubaida lam yasma min abihi shay'an abu ubaida ibn abdullahi ibn mas'ud bai ji wani abu daga babansa abdullahi dan mas'ud duk da cewa wasu daga cikin malamai suna cewa ya gaji ilimin da ubansa ya bari wato abdullahi dan mas'ud ya bar ilimi wanda yake cikin family din shi ubaidillah duk da bai riske shi ba to amma ya samu ilimin shi ne abinda malamai suke kira wujada Wato suke cewa wannan wujada ce sahiha abinda ya samu abu ne wanda yake ingantacce kuma shi dan gida ne dole zai fi sanin abinda ubansa ya bari na ilimi don haka wasu sukan tabbatar da wani isnadi duk da cewa a zahirin sa akwai intifa'i akwai magana ta ibnu taymiya irin wannan ibnu qayyim da ibnu rajab al-hanbali al-tafansu suna cewa wujada ce sahiha haka suna tabbatar da isnadin amma yawancin malaman hadisi suna cewa isnadin ya munqati qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauraka Sheikh Nasiruddin Albani ya za'afa hadisin a cikin silsilar silsilar al-ahadith daifa ta uku hadisi na da biyar ya raunana wannan isnadin saboda isnadi ne munqati a gurin Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim da irin su Ibn Rajab suna ta isnadi ne tabbatacce saboda wujada ce sahiha Ubaidillah Abu Ubaida ya je bai ji komai daga babansa ba amma ya samu ilimin babansa saboda haka wujada ce sahiha qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna man kana qablakum kana idha amila al-amilu fihim bil khati'ati jaa an ta'diran manzo sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda suka gabace ku idan wani yayi kuskure ko yayi laifi daga cikin su sai mai hana shi yazo cikin laluma wato yazo cikin saukin kai wato da ma yanke bashi uzuri yana kokarin ma ya bashi uzuri maimakon ya dage wajen nuna masa laifi yayi sai rika zuwa da maganganun da yake duk da cewa dai kai laifi to amma dai aka duba kai ɗinnan nan kaza kaza kaza ne sai ya rufe laifin da bashi uzuri fa idza kana al idan kashe gari tai jalasa wa wakalahu wa sharabahu sai ya zauna da shi ya ci ya zauna da shi ya ci abinci da shi ya sha abin sha da shi wato ba zai kaurace masa ba akan wannan laifin duk da cewa zai ci gaba da laifinsa wato da a ce da ya masa nasiha ya bari shi kenan a ya ci gaba da laifin kamar ma bai ji komai daga bakin wancan ba shi kuma wannan ba zai hana shi ya ce to tunda ba za ka gyara halinka ba ba ruwana da kai ba zai hada majalisa da shi ba zai ci da shi ba zai sha da shi ba wato ya dauki wani mataki na ya hore shi ta yadda zai bar wannan abun a ba zai dau wannan matakin ba zai ci gaba da mu'amala da shi ka allam yakun shay' kai ka ce ba abin da ma ya faru ka annahu lam yarahu ala ala khati'atin bil ams kamar jiya bai same shi dumu dumu cikin saban Allah ba falamma ra'a Allahu azza wa jalla zalika minhum daraba bi qulubi ba'dihim ala ba'd lokacin da ubangiji ya ga irin wannan ta tasu ta cewa ba ta yi wa junansu gargadi ba ta kokarin hana junansu laifuffuka sai Allah ta'ala ya buga zukatan sashin su akan sashi wato sai ya sanya gaba da tsayayya a tsakanin su zai zama na a tsakaninsu su gashi ana guri guda amma ba a shiri saboda me saboda eh, wannan hana laifi da da suke yi wato rashin hana juna laifi da suke yi mala'anahum ala na لسان dawo wa isa ibn Maryam, sannan ya lalace su akan harshen annabinsu dawo da isa dan maryam zalika ma asawwa kanu ya'tanun saboda abinda suka yi suka yi na laifi da kuma abinda suka kasance suna yi na ƙetar iyakar Allah shine abinda Allah ta'ala ya faɗa lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam zalika ma asawwa wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun ubangiji ta'ala ya ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila Allah an ci waɗanda suka kafirta daga bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam a bisa harshen Annabi Dawud da harshen Annabi Isa dan Maryam wato Allah ta'ala ya umarce su su la'ance su la'anta shine ayi musu addu'a Allah ta'ala ya nisanta su daga rahamarta. kas su kusanci ma rahamar Allah balle su shige ta zalika ma sawwa kanu ya talun Allah ce saboda saban Allah da suka rika yi suna ƙetare iyakokinsa zalika ba sau wa kanu ya tun kanu la ya hauna an karin fa'alu Allah ce ga abinda suka yi na sabawa Allah la ya hauna an karin fa'alu ba ta hana juna wani aikin munkari da suka aikata wato babu wanda zai hana kowa kowa ya ci karansa ba babbaka kowa yana da yanci yayi abin da yake so da haka suna zaune suna mu'amala da juna ba tare da ana kankama ana kyamar wanda yake mai laifi ba ballantana a hana shi abin da yake yin na laifi wato wasu suna yi wasu ba sa yi amma marasa yin ba sa hana masu yin la ya tanahuna an karin fa'alu la bisa ma kame yaf'alun Allah ce lalle tir da abin nan da suke aikatawa kaga ubangiji ta ta'ala su ma sai ya ya sifanta aikin da suke yi da abin da suke yi na rashin hana mai laifi laifi sai ya sifanta shi da fail shi ma aiki ne saboda haka dukkanin sun yi tarayya wajen saban Allah wallazi nafsu muhammadin biyadihi daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai gargadi wannan al'umma cewa katta fada ta farkin da waɗancan waccan al'umma ta banu isra'ila suka fada ciki na rashin kyamar saban Allah yace na rantse da wanda ran muhammad yake a hannunsa la ta'murunna bil ma'ruf lalle ku yi umarni da kyakkyawan aiki lalle tabbas ku yi umarni da kyakkyawan aiki wala tanhawunna 'anil munkari kuma lalle tabbas ku hana abinda ba shi da kyau wala ta'khudunna 'ala yadis safi kuma lalle ku kame hannun wawa daga cikin ku wala ta'qurannahu 'ala al-haqqi aqra kuma lalle ku tankwara shi ku tankwara shi kan gaskiya wato ku tsaya ku gaya kun dage sai ya bi daidai yayi gaskiya aula yadribanna lahu bi qulubi ba'dikum ala ba'd ko kuma Allah ta'ala ya doki zukatan sashin ku akan sashi wato ya sanya sabani a tsakaninku ya sanya kiyayya a tsakaninku ya sanya hasada a tsakaninku ya sanya rashin ganin mutuncin junanku wato ya bata zuciyarku a tsakaninku kana kallon ɗan'uwan kana jin haushinsa kana masa hasada kana kyashin abin da yake samu kana ƙoƙari yadda za ka shi kana cin namansa kana ƙoƙari yadda za yi masa zagon ƙasa ka tade shi kana wato yin munafici a game da shi wanda duk yana daga cikin zarba kulubi ba'dihim bi ba wanda kuma sakamakon wancan abin ne na rashin hana laifi da aka ga ana yi da al'umma ta samu kanta cikin wannan to babu shakka zuciyarta za ta lalace idan kuma al'umma zuciyarta ta lalace to wani al'umma da wuya ta ci gaba ba ta taɓa yiwuwa ta ci gaba saboda idan babu wato soyayya ta juna a cikin zukata to babu yadda za a yi al'umma ta ci gaba kuma hannu ɗaya ba ɗaukan jinga dole sai an haɗu to in ya zama na ana kace na ce ana zage-zage ana harbatta mati to abu shakka wannan al'umma ba inda za ta je Allah ka kiyashe mu ثم na كما كما لعنهم sannan lalle Allah ta la'ance ku idan har kuka zama haka ku kuma Allah ta'ala shi ma zai la'ance ku kamar yadda la'ance su to kaga wannan shi ma yana nuna asarin wato tasirin saban Allah a cikin al'umma idan aka samu saban Allah a cikin al'umma kuma al'umma ta yi watsi da wannan ba ta ɗauki wani mataki na gyara ba don Allah ta'ala ya tashi zai kama da masu laifin da waɗanda suka yi shiru ba sa gyara da haka wanda zai kubuta shi ne wanda yake ƙoƙarin gyarawa ta hanyar ya faɗa ko kuma in yana da ikon ya yi amfani da ikonsa ya ga cewa an gyara to wannan shi kaɗai ne zai tsira a gurin Allah wa zakara ibn abi dunya an ibrahim ibn amr as-sana'ani ibn abi dunya yana da wani littafi sunan shi al-uqubat yana da wani littafi sunan shi al bil ma'ruf wa nahy anil munkar daga cikin al galibi ibnu qayyim yake dauko waɗannan asar din daga wanda ake kira Ibrahim ibn Amr as-Sana'ani wannan magana cikin maganganun ahlul kitabi ne قال أوحى الله إلى يوشع ابن نون الله يا أيها يزوى يوشع النون يوشع النون شيني فتى وأن tare da. da annabi Musa alaihi salam wanda ya zama khalifan annabi Musa alaihi salam bayan rasuwarsa bayan attih da Allah ta'ala ya sanya wa banu Isra'ila suka yi ta tambele a doron a cikin Sahara ba su samu kaiwa ga Baitul Maqdis bayan sun yi sun yi wa annabi Musa gaddama Ubangiji ta'ala ya sanya su cikin wannan yanayi 40 sanatan yatihuna fil ardh to bayan rasuwar annabi Musa Yusha shi ya zama khalifansa wanda shine ya jagoranci banu Isra'il har suka shiga Baitul Maqdis ya jagoranci Yahudawa har suka je suka zauna a Baitul Maqdis bayan rasuwarsa kuma shikenan alƙalai suka ci gaba da shugabancin shugabancin banu Isra'il yake cewa Allah ya yi wahayi zuwa ga Yusha ibn Nun inni muhliku إني مهلكم, مهلكم min قومك أربعين ألفا من خيارهم وستين ألفا من شرارهم abin da yace yana cewa ya ce ni zan halaka mutum dubu arba'in wato dubu arba'in daga cikin zababbun mutanenka wato mutanen kirki daga cikin mutanenka zan halaka dubu arba'in a cikinsu wa sittina alfan min shirarihim zan halaka dubu sittin daga mutanen banza cikin mutanenka kala sai ya ce ya rab ya ubangiji na haula il ashrar na fahimci waɗannan da mutanen banza ne saboda ka halaka su ba matsala fama balul akhyar to amma me mutanen kirki suka yi hada za a halaka dubu arba'in cikin su kala sai ya ce innahum lam yaghdabu li ghadabi saboda ba su yi hushi da na ba wato ana yin abin da ake yi na saban Allah wanda yake sa ni in yi fushi amma su ko a jikinsu wannan baya bata musu baya sa su yi bakin ciki su ran su ya baci wa kanu yu'atilunahum wa yasharibunahum kuma suna zama a ci a sha tare ayi far yi raha ayi a ayi wasa da dariya to kaga wannan ya nuna ba su nuna musu cewa abinda suke yi ba daidai bane duk da cewa Allah ta'ala ya yi fushi amma su ba su nuna fushinsu ba to wannan ta sa Allah ta'ala zai halaka su duka وذكر أبو عمرو ابن عبد البر عن أبي هزان كي يكرنت إمران كتشكو النبي إمران كو توك جارة وذكر أبو عمر ابن عبد البر عن أبي هزان شما أن أثر هنا تكين ابن أبي الدنيا العقوبات ده للتافن الأمر بالمعروف والنهي المنكر لشي ابن أبي الدنيا ده البدع والنهي أنها لابن وضاح akwai ruwayar wannan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Jabir amma bai inganta ba Abi Hizzan yake cewa ba'atha Allahu azza wa jalla malakaini ila qaryatin Allah ta'ala ya aika mala'iku biyu zuwa ga wata alƙarya an dammiraha biman fiha yace ku ku ku rusa wannan alƙaryar da waɗanda suke ciki duka fa wajada fiha rajulan qa'iman yusalli fi masjidin suka samu wani mutum a cikin alƙarya yana sallah a masallaci faƙala sai suka ce ya rab inna fiya abdaka fulanin musalli, a ciki akwai bawan kawana yana sallah an ce su rusa alkaryar duka da abin da yake ciki sai suka ga wani a masallaci yana sallah suka gaya wa Allah akwai fa yana sallah Allah ya san yana ciki yana sallah amma dai su faɗa dai faƙala Allah azza wa jalla wa dammirahu ma'aha ta kurusa shi tare da ita wato kurugu za su duka hashi fa inna hu mata ma'ara wata hufi ya katsu tun da yake bai taɓa ɓata ransa ba saboda ni wato duk da yana nan mutumin kirki a karan kansa amma bai taɓa ganin abin da ake ba daidai baran sai ɓaci don haka shi ma a haɗa da shi wa zakar al-humaidi an sufyan ibn uyaynata haddasa ni sufyan bn sa'id shine ath-thawri am mis'ar shine ibn kidam anna malik anna malikan umira an yaqtifa qaryatan shi ma ana cikin isra'iliyat anna malikan umira an yasifa qaryatan mis'ar ibn kidab ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi malamin sufyan ibn da shu'ba anna malikan umira an yasifa qaryatan an umarci wani mala'ika ya ya ya nitsar wata alƙarya cikin ƙasa wato ya nitsar da ita ƙasa fa qala sai yace ya rabbi inna fiha fulanan al-abid sai ya ubangiji a wannan alƙarya fa akwai wani akwai wani mai bautar ka mai bautar Allah din nan fa auha Allahu azza wa jalla ilayhi sai Allah ya aiko masa da wahayi an bihim fabda ka fara ma ta kansa wato makon a ce a ka dauke shi sai ce ka fara ta kansa fa innahu lam yatama'ar wajhuhu fi sa'atan qab tunda yake bai taba bata fuskar sa ba saboda ni wato ransa bai taba baci ba saboda ni tunda yake kaga wato shi a karan kansa ya gyara kansa amma bai damu ba wani ya gyaru ko kai ya gyaru zaka in aka tashi kowa da kowa da shi da sauran duk za a hada wa zakara ibnu abi dunya an wahab ibnu munabbih qala lamma asaba daud al khati'ata qala ya rabbi ighfir li wannan ibnu munab ibnu abi dunya ya kawo shi ba cikin al-uqubat da cikin littafin sa ar-riqqat wal buka' na na shi ibnu abid dunya daga wahab ibnu munabbih wahab ibnu munabbih asali ba yahudi ne lokacin sahabbai tabi'i ne ya musulunta cikin malaman yahudawa ne saboda haka daga cikin abin da ya karanta a su ne na yahudawa yake bada ya ce lamma a saba dawudul khati'a yayin da nabi dawud ya yi wa allah laifi kala ya rabbi firli sai ce ya ubangiji ka gafarta mu qala qad ghafartu laka sai ce aina gafarta maka wa alzamtu araha bani isra'ila amma abun laifin wato wannan abun kunya da aka yi na dora wa bani isra'il qala sai ce rabbi ya rabbi kaifa yace ya ubangiji ta yaya wa anta al-hakamul adl la tazlimu ahad gashi kai ne mai hukunci mai adalci kuma wanda baka zaluntar kowa a'malu ana al-khati'a wa yalzamu aruha al-ghairi wa yulzamu aruha ghairi ni zan yi laifi sannan wa yalzamu aruha ghairi wani kuma shi zai dauki abin kunya wato shi zai dau laifin ni mai laifin ba ni zan dau laifin wani ne daban fa auha Allahu ilayhi innaka lamma amilta al-khati'ata lam yu'ajjilu alayka bil inkar sai Allah ya masa wahayi cewa yayin da kai laifi ba su gaggauta nuna nuna maka rashin wato amincewarsu ba wannan asar din ba shi da kyau irin asar din da aka ruwaito da suke magana akan annabi dawud yayi wani laifi yayi wa Allah wani laifi wannan dukkanin su isra'iliya ne wanda basu inganta ba duk yana daga cikin kareren yahudawa waɗanda suka rika yi wa annabawa suka rika musu jafa'i sai su kirkiri ƙarya sai su jingina wa annabi ce yayi kaza yayi kaza za a kissar annabi dawud da suke faɗa na cewa yayi laifi ya ga matar wanda da cikin kwamandan sai ga yana son ta sai tura shi yaki dan a kashe shi yana zuwa aka kashe shi kuma sai ya ya kwace ta kaga wannan abu ne wanda ba zai yiwu a ce annabin Allah ya wannan ba ko cikin mutane wanda ka gani mutum da mutum babban mutum mai mutunci ba za ka jingina masa wannan ba balle annabin Allah saboda haka wannan duk daga cikin irin kareren yahudawa ne haka wannan asar din ba gaskiya bane وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس ابن مالك أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر ابن أبي الدنيا ياكم كاوني أثر تهير أنس أم مالك cewa ya shiga wajen Aisha huwa wa rajulun akhar shi da wani mutum wato Aisha matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama fa qala laha ar-rajul sai wanne mutum ce ya ummul mu'minina na 'anil zalzala ki ba mu labarin girgizar kasa ya ummul mu'minin ki ba mu labarin girgizar kasa wato ki ba mu hadisin da yake da alaka da girgizar kasa fa qalat sai ta ce a arwayar sai ta ce idan na gaya maka za ka yi bakin cikin da ba zai yanke ba kuma ka mutu da shi a tashe ka da shi wato in na gaya maka abinda na sani game da zalzala to bakin ciki zai lullube zuciyarka kuma har ka mutu da wannan bakin cikin kuma a tashe ka cikin wannan bakin cikin sai ya ce shi a gaya masa haka nan haka haka ya ta ce faƙala sai ta ce idan sabahu zina idan mutane suka halatta zina wa sharibul khamr suka rika shan giya wa darabu bil ma'azif suka rika kada kade ghara Allahu azza wa jalla fi sama'i sai ubangiji yayi kishi yana a can saman sa faqala lil ardi sai ya ce wa ƙasa ta zalzali bihim ki yi girgiza da su fa'in tabu wa naza'u <clears throat> idan sun tuba sun bari shi kenan sai ƙasar ta dakata wa illa hadama alaihim in ba haka ba sai ubangi ala ya rusa ƙasar a kansu kala ya umar mu'mina a azaban lahum sai ya ya uwar mu'minai za a yi musu haka ne don azabta su kala sai ta ce bal mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin ce a wa'azi ne da rahama ga mu'minai wa nakalan wa azaban wa suqtan ala kafirin kuma narko ne da azaba hukuba ce da azaba da hushi ga waɗanda suke kafirai فقال أنا سي أنا سيتي ما تميت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا مني بهذا الحديث yace to tun bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ban ji wani hadisi da ya mu dadi ba nake farin ciki da shi kamar wannan to maimakon bakin ciki da ya faɗa a farko wannan hadisi hadisi ne mai wato mai rauni kwarai da gaske hadisi ne da'ifun jiddan wanda hakim ya kashi a cikin musaddarak zahabi yake cewa ina tsoron ma ya zama hadisi ne na karya. wato ah, ah, ah, ahsabuhu maudu an anas ina tsammanin ma hadisi ne wanda yake mawdu ala anas hadisi ne wanda bai inganta ba ta kowace hanya haka hadisi ne mai rauni kwarai da gaske wa zakara ibnu abi dunya hadithan mursalan ibnu abid ya har ila ya kawo wani hadisi mursal kalmar mursal tana nuna maka isnadin bai tabbata ba anna al-ardh tazalzalat ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kasa ta yi girgiza a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama fa wada yadahu alaiha sai ya dora hannunsa akan kasa thumma qala sai yace uskuni fa innahu lam ya'ni laki ba'du ki nutsu wato kasa ki nutsu lokacin ki bai yi ba ثم التفت إلى أصحابه سنة يوي ويس هبنسا فقال إن ربكم, إن ربكم يستعتبكم فاعتبوا yace ubangijinku yana neman ku da kutuba don haka kutuba gare shi mata tazalzalat bin nati ala ahdi umar ibn al-khattab sannan ƙasa ta sake yin girgiza a zamanin umar dan khattab fa sai ya yace ya ayuha nas ma kanat hadhihi zalzala illa an shay'in ahdath ahdathumuhu sai umar ya ce wannan girgizar ƙasa fa da take yi wani abu ne da kuka da wani abu tana yi ne saboda wani abu da kuka kiro na laifi wani sabon laifi da kuka kirkiro wallazi nafsi bi yadihi la in adat la usakinukum fiha abadan na rantse wanda raina ke hannunsa in ta sake girgiza to zan fita ban madina ba zan sake zama cikin ku ba a ah, kamar da muka ce hadisin marfu'i bai inganta ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma kamar yadda ibnu abdul a cikin littafin sa al-istizkar sharhin Motsa malik yake cewa babu wani hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi babu wani hadisi sahihi da ya tabbata cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi girgizar kasa babu hadisi da ya tabbata cewa a zamanin sa sallallahu alaihi wasallam kasa ta taba yin girgiza kuma babu wata sunna sahihiya da ta inganta wato a ce in an yi girgizar kasa ga abin da za ku yi a ce annabi ya ce ku yi sallah ko ku yi kaza babu wannan sunna sahihiya farkon sanda kasa ta fara girgiza lokacin na Umar ne zamanin na Umar wanda kasa ta yi girgiza lokacin da wasu suka ce a yi sallar kusufi kawai Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin abin nan amma babu wata sunna sahihiya marfu'a zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da take bayanin a abinda za a yi lokacin da aka yi girgizar ƙasa a zamanin annabi a yi girgizar ƙasa ba haka hadisi bai tabbata ba zuwa ga annabi sallallahu cewa an yi girgizar ƙasa ya ce ƙasa ta tsaya ta nutsu lokacin bai yi ba wannan ba ba yi haka ba amma a zamanin sayyidina Umar wannan haka ne an yi girgizar ƙasa wa fi ba Umar libni abin duniya. anna al-ardh zulzilat ala ahdi Umar fa ya dahu alaiha wa qala malaki malaki أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها أتكين للتافن مناقب أمر ابن أبي الدنيا لكم للتافن العقوبات ابن أبي الدنيا يا كاوتي وكسا تاي girgiza a zamanin umar umar ibn al-khattab fadara bai dawo alaiha sai ya buga hannunsa a kanta wa qala malaki malaki yace me ya same ki me ya same ki ne amma innaha law kanat alqiyama haddathat akhbaraha da a ce alqiyama ce ƙasa za ta bada labarin ta sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yace ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa "Idan kana yawmul qiyama idan alqiyama tayi wato lokacin alqiyama ta zo falaisa fiha zira'un wala shibrun illa huwa yantiqu ba za a samu zira'i wato zira'i ɗaya ba ko ɗani ɗaya kamu ɗaya ko ɗani ɗaya illa wa huwa yanzu kuface yana yana magana yana tulici wannan hadisin shi ma bai inganta ba hadisi ne da'ifun jiddan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske in ko kula karshen sa yana jingina abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana jingina wata magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa zakara al-imam ahmad an ta qalat imam ahmad ya ambata duk da cewa ban ganshi a cikin littafin imam ahmad ba amma yana cikin littafin sunan filfitan alwari ahadithul warida filfitan ahadithu was sunan alwarida filfitan na na ibnu abin nan na nu'aym ibn hammad shaykh al-bukhari sai yana cikin al-uqubat na ibn abid dunya kuma ya tabbata wannan asar din ya tabbata sahihi ne an safiya ta qalat safiya tace zulzilatil madina ala ahdi umar a zamanin sayyidina umar an yi girgizar kasa a madina fa qala sai sayyidina umar yace ya ayyuhan nasu ma hadha ce ya ku mutane meye wannan ma asra'a ma ahdathtum kun yi gaggawar kirkiro abubuwa wato tsakaninku da wafatin manzala sallallahu alaihi wasallama ba ta da yawa amma har kun shiga yin wasu laifuffuka sababbi wanda da ba a san ku da isu ba wanda har gashi kun jawo kasa tana girgiza tana girgiza a dalilin su la in adat in har ta sake girgiza la usakinukum fiha to bazan bazan kara zama da ku cikin wannan gari na Madina ba wannan ya inganta sayyidina Umar ya faɗa haka kuma kaga tunda bai fita daga Madina ba ba sake ba wannan yana ba sake ba kuma a ciki yana nuna maka saban Allah shi yake jawo waɗannan masifu wato wannan girgizar ƙasa da ambaliyar ruwa da waye duk saban Allah ne yake kawo su duk masibu ne da Allah ta'ala yake haddasa su cikin mutane saboda abin da suka kirar na saban Allah abinda zai kare su daga waɗannan masifu shine su gyara halayensu don haka za ku ga abin kusan a baya-bayan nan abubuwan sun yawa a duniya nan a yi girgizar ƙasa can a yi wata gobarar daji can a yi wata ambaliya da za ta cinye dubunnai haka ba kuma komai ya ja wannan ba illa yawan saban Allah da ake a doron ƙasa to waɗanda suka suka suka fahimci musulunci sun san cewa saban Allah ne yake ja wannan wanda kuma ba su fahimci musulunci wasu ɗauka wani abu ne dai na nature na ɗabi'a kawai dai haka dai ko a ce ɗumama dumama sararin samaniya ne duk ya jawo wannan ambaliyar ruwa da sauransu da kuma ba haka bane saban Allah ne وقال كعب إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فرقا من الرب جل وعلا أن يطلع عليها وكعب كعب, كعب الأحبار كعب الأحبار cikin malamai ne da na yahudawa shi yake cewa inna ma tuzalzalul ardu idza umila biha bil ma'asi kasa na girgiza idan ana laifuffuka akan ne fatur'adu farakan minar rabi azza wa sai ta rika wato rawa tana girgiza saboda tsoron ubangiji an ya tsale alaiha ya tsinkaye a kanta ubangiji ya ga gashi nan ana yin sabo a kanta to jin wannan tsoron yake sawa tana yin girgiji to duk wannan ibn qayyim yana ta kawo waɗannan asar da hadisai don ya nuna maka asarin wato tasirin zunubi a cikin rayuwar 'yan adam dai har mutane za su rika saban Allah to to kowa ba za su gushe suna ganin abin da zai bakanta musu ba Allah ka kiyashe mu lokaci yayi zamu dakata anan da fatan abin da muka yi dai sai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah ah, bara mu fara da wannan tambayar saboda ta da karatunmu kai tsaye yake cewa ah, me yasa mafi yawancin me yasa mafi yawancin hadisan wannan littafi ba su inganta ba ko da ko maganar mai kyau ce kuma shin malamin tunda babban malami ne ya rubuta littafin ya zai ta kawo mana hadisai da ifai to na farko abinda ya sa na fara da ita saboda tana da alaka da littafin da muke karatu yanzu sannan da yadda wani lokaci mutane su ba sa adalci yanzu kaga a cikin tambayar cewa ya yi mafi yawancin hadisan wannan littafi ba su inganta ba yanzu nawa ya ji daga cikin littafin fi sabin lafi a daba da take gabana na ya shafi ɗari shida amma muna shafi na ɗari ne a shafi na ɗari miki amma ya yi hukunci sha yafi yawancinsu ba su inganta ba kuma fi sabila ya lissafa yanzu a cikin shafi ɗarin ma da muka yi ya lissafa ingantattun da muka karanta ya kwatanta su da wanda ba su inganta ba ya ga cewa su suka fi yawa don ni na tabbata ƙarya ne ni na tabbata a iya wannan shafi ɗarin ma da muka yi na'am za a iya zuwa a samu wani lokaci da za a kawo da ifan amma a iya shafin ɗarin da muka yi hadisan da ya kwararo daga sahihai ne da sauran suna wanda suka tabbata suna da yawa sun fi wanda ba su inganta ba amma ka ce wai yawancin hadisan littafin wanda kai yanzu ba na jin kuma ka karanci kai ka karance littafin ka yi wannan littafin ka ga cewa yawanci in ka ce yawanci aksaru dole ya haura hamsin bisa ɗari a ce hamsin cikin eh, da ɗaya abinda ya sama duk su inganta ba to kaga wannan tajanni ne wanda bai dace ba ɗalibin ilimi ya kamata irin wannan hukunci da wuri ba yau da a ce ka je ka lissafi ko an gama karatun ka zauna a irin nuskar da take hannunka ka yi lissafi to sai ka ce gashi abin da ka samu amma kawai da ka sannan abu na biyu kamar yadda muka sani manhaji na ta'alifi na malamai musamman magabata suna hada abubuwa da yawa musamman ruwayar hadisin da yake za'ifi tare da bayani in ga kula kamar yadda na gaya muku yawanci zai ta faɗa wa fi maratir wa fi maratir duk kalmar kalmar mursal da ya faɗa bayani ne zuwa ga hukuncin hadisi to dai kawo hadisai waɗanda suka inganta ya goya da wanda yake mai rauni wannan ba za ka ce me yasa ya haka ba saboda a matsalar yana da hadisi sahihi zaka wannan hadisi mai rauni ba zai ba zai dagula matsalar ba sannan ka san shi ya buka jahilce shi akalla ka san shi ka san hukuncin sa kai tsaye ba za ka zo ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba sannan kuma da da malami ya kai malami wani lokaci zai iya kuskure wannan ba wani abu ne wani hadisi ya dauka a gurinsa ko kuma malamai su yi sabani akan ingancinsa ko rashin ingancinsa ya zaɓi magana ɗaya ya tabbatar amma dai abinda bai dace ka ce ba yawancin hadisan da suke ciki wannan tajanni ne ba karami ba bai dace da ɗalibin ilimi ba wannan ya ce alkur'ani mai girma ya nuna Allah ta'ala ya magana da annabi Musa to akwai hadisi da ya nuna Allah ta'ala ya magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je Isra'i da Mi'raj lokacin da ya je Mi'raj Isra'i zuwa Baitul Maqdis Mi'raj kuma zuwa zuwa sama zuwa Sidratul Muntaha hadisin karbo sallah babu maganar ubangiji hadisi ne sahihi yana na cikin sahih Bukhari in ya dawo sama ta shida gurin annabi musa ya ce ka koma ka roƙi ubangijinka a takfif ya kuma komawa ya roƙa shi da wasu ke magana da mala'ika ne annabi adam alaihissalam allah ya magana da shi kamar da annabi salasa yake cewa bal nabiyan mukallama bal nabiyan mukallama bal kana nabiyan mukallaman annabi adam allah ya magana da shi haka nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam magana da shi kai tsaye haka nan annabi musa alaihi salam wanda yace yana son karin bayani akan hadisin bukhari wanda yake magana akan za a zo da jahannama ranar alkiyama har inda Allah ta'ala yake cewa wa taqulu hal min mazid hatta yaj'alu qadamahu subhanahu wa ta'ala ila akhirih fa taqulu qad qad qad to na san wata kila yana tambayar hatta yaj'ala qad qadamahu subhanahu wa ta'ala har ubangiji ya sanya wato za a zo da yan wuta a yi ta zubawa an zuba yan wuta Allah ya tambaye jahannama halim talati kin cika ya ishe ki fa taqulu hal min mazid akwai ƙari ne a kawo a kuma zubo wasu ki halim talati hal min mazid akwai ƙari. a kawo a gama zuba kafirai a gama zuba dukkan wani wanda ya kamata ya shiga wuta Allah ka kiyashe mu da a zuba su tana cewa akwai ƙari ubangiji ya alkawari sai ya cika ta bal la'amla anna jahannama sai na cika lalle sai na cika ta saboda ita ba guri da ake son walawa da sakata ba kamar kamar aljanna aljanna ce za a ba wanda yake dan kankaran karamin dan aljanna dan karamin talakan in aljanna in idza sahat ta'bir dan wanda yake na ƙarshen su za a ba shi kwatankwacin duniya goma wanda shine ne dan dan karamin abin nan a ba shi duniya falaka mithlu dunya wa ashru amsalha da yazo a hadisi to kaga can ba magana a cika ta bam amma jahannama bam za a cika ta to saboda haka da an zuba ta ce akwai ƙari wato akwai dan wani sako da ba a cike ba to ubangiji ya halicci wata halitta da zai zuba mata ce akwai ƙari sai ubangiji ya sanya digenta sai ta ce ya ta cika ta cika kaska ya isa ya isa to wannan akwai isbatul qadam lillahi ta'ala ubangiji ya sifantu da sifa ta diddige sai dai kamar yadda muke cewa sifofin Allah shi ba a kayyafa su baka cewa ga yadda suke baka kwatanta su amma za ka tabbatar da su ba tare da tawili ba shi ya sanya a ciki. ya ce zai sanya diddigansa mun yi imani kamar yadda ya faɗa ba za mu canza masa magana ba domin shi ya san yaya yake shi ya san hakikanin zatinsa don haka mu ba mu san komai ba sai abin da ya gaya mana ba mu san komai game da ubangiji ba sai abin da ubangiji ya faɗa mana Wannan ya ce mai hukunci mai azumi idan fazi ya fita daga in ya fita daga gare shi in ya fita in ya fita daga gare shi haka zan kawai wato ba da ba da wani mu'ala ba shi ya jawo shi ba wannan babu komai babu makarhanci ba komai idan kuma shi ya jawo maziyin ta hanyar tunani ta hanyar kalle-kalle ta hanyar shi ya jawo maziyin to magana mafi karfi shine maziyi ba fitar maziyi baya karya ya karya azumi amma kuma ya yi makaruhi ya yi abin da ba haka ake so ba me ya hukuncin mace mai haila ta ɗawar ƙorani mace mai haila idan ta iya karatu da kai sai ta yi da kai wato ta yi tilawa idan kuma ba ta haddace ba to za ta iya ɗauka ta yi karatu babu nassin da ya nuna haramu ne ta ɗauka musamman ma mace mai haila wanda abu ne da ba ita sa wa kanta ba ubangiji ne ya kaddara mata wannan inna hadha shay'un katabahu Allahu ala banati Adam kamar yadda annabi ya faɗa wa Aisha radiyallahu anha wannan abu ne da Allah ya kaddara wa ƴaƴan ƴaƴa mata na annabi Adam saboda haka ba ta da ruwa a ciki to kuma a ce a tsawon kwanakin da za ta yi tana haila an haramta mata alaƙa da maganar Allah akan abin da ba ta da a hana ta karatu kwata-kwata to wannan wannan ba abin da sabanin janaba janaba mutum yana iya kawar da ita ita kuma wannan ba ta iya kawar da ita sai lokacin da ta zo ƙarshe so za ta iya karanta ƙur'ani idan ba za ta iya karanta ba sai ta riƙe ba laifi ta riƙe wasu suna cewa ta sa safa amma ba wani ma'anar sa safa ko rashin sa safa duk ɗaya ne ko ta sa ko kanta ta sa ya ce wannan a yi mun bayani wani ɗan shi'a ya ce wai an ɓoye hadisan khadija matar manzo sallallahu alaihi wasallama don ita ce don ita ce tsatsansu sai don ita ce tsatsansu sayyidina ali radiyallahu anhu kamar ya tsatsansu sayyidina ali kuma khadija ita ce ta haifu sayyidina ali wai an fuddo na na aisha don tana ɗiyar abubakar radiyallahu anhu kuma gashi ya fi daɗewa da khadija irin wannan tambayar mun sha ansa ta dangane da fatima sai an ɓoye hadisan fatima an yi waye an yi waye wanda mun sha faɗa cewa hadisai na sahabbai sukan yaɗu ne gwargwadon yadda sahabban nan suka fito suna karantar da mutane wannan kuma bai faru ba sai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayan lokacin annabi yana dare kowa yake da matsala gunsa zai je sai je tambaye maza Allah ya haya aiki kaza aiki kaza wani ma daga gari zai taso daga wani gari ya zo madina don kawai tambayi wani abu guda ɗaya ya koma so annabi sarsar yana da rai gurin su suke zuwa su yi tambaya ba wanda zai je yana kwankwasa gidan maza Allah yana kadda na Khadija ya hukuncin kaza a zamanin annabi sallallahu suke tambaya na Khadija tun a Makka ta rasu tun kafin hijira lokacin ma musulman ba su yawa ba sanar da aka zo Madina sahabbai ga abin nan annabi yana cikin su bayan ya bar duniya kaga babu kuma maganar yaya ba a ruwaito a bisan na nan khadija ta riga ta bar duniya tun tuni ba ta nan bare a ce tana nan ya aka rika zuwa gun aisha ba a zuwa gunta aisha ba ta bar duniya ba kun san tana karama annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta san da annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ba tun shekara 18 ba saboda haka kuma ta zauna har zuwa shekara ta 58 bayan hijira shekara ta hamsin da takwas bayan hijira da tana da rai kaga ta yi tsawon lokaci da za a yi ta zuwa a ƙare da ita saboda haka tabi'ai daga garuruwa suka rika zuwa suna jin hadisai cikin na farko dai Allah ta'ala ya haɗa ta da wasu zakakurai kamar urwa dan dan asma urwa ibn zubair dan gidan abdullahi dan gidan az-zubair ibn al-awwam dan uwan abdullahi dan uwan abdullahi ibn zubair wanda yake cewa inna urwa ta bahrun la tukaddiruhu dila wato urwa teku ne abin nan teku ne wanda bi'run la tukaddiruhu dila bahrun la tukaddiru teku ne wanda abin nan guga guga ba ta gurbata shi wato ilimi ilimin sa shakundum ne kamar yadda zuhuri yake cewa to urwa ya zauna tare da Aisha har sai da ya tsotse duk abin da ya san tana ta ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga dan uwansa ga dan ga ga al-qasim ibnu muhammad ibnu abi bakr kaga urwa a matsayin aisha a matsayin innarsa take yar uwar mahaifiyarsa ce yar uwar asma'u binta abi bakr dan haka yana shiga wajen ta ita innarsa ce ga al-qasim ibnu muhammad ibnu abi bakr kaga kaga abin nan aisha yar uwar mahaifinsa ce kaga gwaggonsa ce ita ma to shi ma yana daga cikin alfuqa usaba urwa din da shi duk suna cikin alfuqa usaba manya manyan malaman nan na Madina waɗanda su ne turakun ilimi a Madina duka Al-Qasim ibn ibn ibn ibn ibn Muhammad ibn Abi Bakr shi ma yana cikin wanda suka kwaso ilimin Aisha sannan ga Amra bintu Abdurrahman wadda ita agola kwance a hannun aisha wato ya ce aisha ta rene ta ta rike ta sauraka ita ma ta kwashi abubuwa waɗannan guda uku lokacin da umar bin abdulaziz ya sa zuhuri ya rubuta hadisan maza Allah sallallahu ya ce to ka bibi waɗannan su uku sun yi alaka mai karfi da aisha ka tattara hadisansu. su aga a lokacin khadija shekara nawa da barin duniya to ka ce wai saboda kaza aka ki aka ki aka kirwaito hadisanta aga wanda duk yake faɗa wannan wani mutum ne faffi. da bai ma san me yake tafiya ba ban san me yake faɗa ba kamar wanda Allah ya afa man yamshi mukibban ala wajhi a kife yake baya ganin komai dan da yana ganin wani mutum ba zai kawo nan dan wannan faɗar irin wannan maganar wa a duniyar ilimi sai a ma dariya saboda ka nuna wallanka cewa baka san abin da kake ba shi yasa muke muka muka sha fada muka ce inda a ce abin san kai ne to hadisan abubakar sai sun fi na kowa yawa amma na abu huraira wanda ya musulunta shekara ta bakwai bayan hijira sun fi na abubakar radiyallahu anhu yawa na abubakar duk ba su ce 300 ba da wani abu shi ko wannan 2500 da da wani abu saboda abin ba san ba san zuciya bane inda san zuciya ne sai mu kirkiro na abubakar su fi yawa saboda a gurin mu shine farko amma saboda shi na farko bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam bai dade ba shekara biyu bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan bayan wannan ya shagala da harkar shugabanci da khilafa da sauransu ba shine a masallaci yake zama yana karantarwa ba sahabbai suna nan sun dauke masa wannan shi yana yana can yana ji da al'amuran shugabancin al'umma saboda haka kaga hadisansa ba za su yadu ba kamar yadda na Abu Huraira yake da yake cikin masallaci kullum yana bada karatu hadisansa za su yadu sannan kuma ya rayu bayan wafata annabi shi ma shekara ta hamsin da takwas ya rasu kaga ya rayu ya dade ana takwasa ilimin ana ta yada shi duniya ana ta yada shi ko dole ya yi yawa da haka abun ba wai zai Allah ta'ala ta rasu bayan wafatin ma'aikisar da shi da wata shida ba daɗewa ta yi ba kuma a lokacin ita mace ce tana gidanta sahabbai suna nan waje suna yawo a masallaci suna yawo gari gari zaka suna ta yada ana ta jin abubuwa a wajen su to me zai hana nasu yayi yawa to duk magana ce dai ta maki in yana so ya ya kama ka da laifi ko ruwa ka fada sai ce ka tada masa kura wanda ya ce yana cikin eh, azumin kafara sai kuma watan azumin ramadan ya zo to zai tsaya ne ko ko zai a in azumin ramadan ya zo tilas ka tsaya ka yi ramadan wannan fasil ne shari'i shari'a ce ta baka dama ka dakata ba zai yiwu ka tsallake ka yi kafara a cikin ramadan ba ramadan wannan wajib ne muzayyar ba wajib muwassa ba in sallah ce ake bin ka misali za ka iya azahar wacce ake tafarilla da take kanka kuma ka biya amma ramadan shi la la sau illa liwajibin wahid shine kira alwajibul mudayyaq da haka sai dai ka haƙura ka yi ramadan ɗin in aka yi idi gobe ka ci gaba ba za ka yi ba ranar idi amma ana yin idi yau gobe ka tashi da azumi ka ci gaba wanda ya ce ya kamata mutum yana talla shi kaɗai shi kuma ina gefe in tuna mata kamar na gaya su ko ya manta wani abu na karatu in tuna mata sai dai wani lokaci shi masallaci ana so ya aiki da abin da ya halarto ba abin da kai ka tayu. ya yi biyun kai ba kula ba to inda za ka ce sujada ɗaya kai shi kuma yana jin biye ba zai saurare ka ba ta yi can ka juya sanda ya ɗayar ka gani ba za ka ba zai saki yaƙininsa ba ya aiki da sai ya samu tabbaci shi ya yasa kun ga hadisin zuliyadain lokacin da adaccin jihar rasulullahi a qasarati sala'am qasarati sala sallah ce ta koma kasar ko kuma kamanta ne me yace masa yace kullu zalika lam yakun ni dai sai na ba daya ba rage sallah ba ba banta ba kuma rage sallah ba to shine ya dubi sahabbai ki ta sadaka zul yadayn wa auma ubi ra'sihim annam tace eh gaskiya fada kun ga sai da ya kara samun nutsuwa wannan kuma wani hadisi ya kawo yace yana cikin wani littafi mu'inat talamis ala qira'ati risalati fi babin nikah hadisin ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zaid ibn haritha tazawwaj tazdad iffatan ila iffatika wala tazawwaj khamsatan wala tazawwaj shambara wala kahbara wala nahbara wala habdara wala kai da kaji ba larabcin ka zauna ba ba larabcin maza Allah bane wala larabcin wani dan hayaniya ne kawai wannan ba hadisin maza Allah ba ne ƙarya ce ga ganshi ba kama jingina maza Allah wannan maganar waya ce ka waya annabi ne ce wa zai rubin Harisa ka aure za aure ka samu katanga ko kariya zuwa ga kariyar da kake da ita kada ka auri mace biyar ka auri wacce take shambara wato wacce take mai irin hasken nan dawo sannan kuma wacce take mai bakan magana wala kabara kabara wacce take doguwa siririya wala nabara nabara wa ita ce wacce ke gajeriya mummuna wala habdara habdara ita ce eh, tsohuwa sannan wala labuta ita kuma wacce take da 'ya'ya wacce ta auri wani ta hayayyafa wato ba zaura mai yaya wannan kaga kashe wasu mata kasuwa kawai yake so <laughs> yawa ta wannan ba gaskiya ba ne da wannan muka zo ƙarshen karatunmu na jajiberan wannan majalisi sati mai zuwa insha Allah za mu yi karatu na karshe bi iznillahi ta'ala da fata Allah subhanahu wa ta'ala da abin da muka kuskure Allah bi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi